نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووحبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya haɗa mu a farfajiyar wannan makaranta madarasatu najat al-islam wake madarasatu sabilun najat al-islamiyya da ke nan cikin wannan unguwa ta shagari kwatas a nan cikin garin argungu makarantar babban malamin sheik imam suleiman bawa argungu shugaban majalisar malamai ta argungu local government karatun da malam ya assasa kuma Allah ya samu karatun albarka yau ga shi karatun ya zama wani majalisi babba to muna yin mamala addu'a Allah ya ƙara mara yau shi albarka kuma Allah ya ƙara ganar da mu abubuwan da malam yake so ya karantar da mu kuma Allah ya yawaita mana irin to gashi saboda wani ɗan dalili da lalurori na sha'anin ayyuka ya sa malam bai samu shigowa ba amma ya ce dan raka karatun da na so in yi dubara irin samu ta almajirai in kirin tafsiri sai in ɗan ɗauki wani abu amma kuma sai na fahimci ko shi an raba tafsiri ina son mai to bari mu gani kuna cikin suratun nisa'i haka ne za mu tashi aya ta goma sha hudu sha uku ko za mu tashi aya ta goma sha uku alhamdulillah jiya kun sha karatu akan gado ko shi muku tambayoyin gado ba ku shirya ba to in kun shirya sai mu zo a yi tambayoyi na gado tunda na kuna yin darasin gado masu gado cikin maza su nawa ne masu gado cikin mata wani na baya gado kwata-kwata saboda wani dalili duka na tabbatar da kun yi karatun da mala kuma a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kammala bayani akan gado sai Allah ce to waɗannan ƙa'idodin wannan haƙoƙi da aka ambata na gado da haƙoƙin marayu da aka ambata da haƙoƙin mata Allah ce duka tilka hududun lashi tilka hududun Allah hmm. wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri hmm. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ina kyautar tsara wannan aya ku ta da malam ku bai wata ta ba to ya ambata mana gado da waɗanda ya kamata su ci gado kowa da rabo nai namiji Zakar misal haddal unsayin namiji da rabo nai kuma mace an ce tana da wato rabin kasan namiji duka Allah ya yi bayanin kowa ashe wannan zai gano kuskure ne ga mahaifa su ce wai suna da rai za su raba gado da ga'idan musulunci ke mahaihiya idan ki zo ki ce ke za ki raba gadon ɗiyan ki ka ayi rikici to ke ki haddasa ma rikici in da cije ce na fahimci babu zama tsakanin ka kai wani da wani to bari in yi tun da raina in raba rigima ya haddasa rigima saboda ni bai bi doka Allah ba da ka'idar gado baka gado sai ka mutu sannan a gade ka don haka idan da ranka kan raba gado ba gado kan raba ba, ka dai ba da kyauta kuma ita ko kyauta tana da ƙa'ida, ka'ida kyautar nan raba daidai in dai kyauta ta za ka da namiji da mace za ka yi musu ikon za ka raba musu daidai wa daida irin farfajiyar gili plus biyar tabba namiji kyauta su za ka ba mace to mala aimar ce gidan miji za ta rayuwa ba ta dai in ka ba ta ko da Allah ka sa rayuwa ta halinta sai a sai da wannan hilin nata sai a saya mata kayan nata wannan kyauta ce ka'idar kyauta ba a fifita wani akan wani amma shi gado Allah ya fifita wani akan wani da yanzu ga hiya ce le zakar misal hazzul unsayin namiji yana da rabon mace biyu kenan inda za a ce mutum ya mutu eh sai ya bar namiji guda eh ya bar namiji da mace ƙaddarta ko kuma kama ɗauko magana da yawa a ƙa'idar dai musulunci namiji na samun miliyan biyu sai mace ta samu miliyan guda waye wannan rabar an zamince ku an ci amana ku a wasu cewa ya ci amana sha sha sha mara sanin ciwon kansu duk wanda ka gama ta zo tana irin wa'annan surutai wawan ya ba ce karatu ba ta fahimci addini ba waye za shi Allah ka zalunci wanda ya halicce ki ya kwaba miki naman jiki ya samar da ke daga babu ya yi miki gata iri-iri shi zai zo ya yi rabo ya ce ba a yi muku adalci ba wannan ƙoƙarin tayar da zaune tsena. suna so su kaya da zaune tsaye su shi ta ku ga musulunci ku yi ridda kakwa yadda da wani ko a ce wai mace ta zauna cikin gida namiji ce ba ta ita ya zalunce ta wannan duk barkata ce ne Allah subhanahu ta'ala ya ce waɗancan hukunce-hukunce da aka ambata na haƙƙin marayu da haƙƙoƙin abin da shahidado tana ce tilka hududun lafi waɗannan iyakokin Allah ne shari'ar Allah ce wa man yuti illaha wa rasulahu wanda yawa Allah da manzo a cikin doka sai da shari'a sai da kason da yayi to ga sakamakon da zai samu yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi gidajen aljanna yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi gidajen aljanna wace aljanna aljannar da ta jarimin tati hal anharu aljannar da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta Allah ka ba mu aljannar da khalidina fiha suna ababen ƙaddarta ma dawwama cikin aljanna wato jama'a aljanna ba a kashi aljanna ba a fitsari aljanna babu wahala aljanna babu rana aljanna babu malaria aljanna babu ebola babu typhoid babu hawan jini babu arsa eh babu eh babu coronavirus to dama ai dan naje yanzu mutanen duniya da kana son ka tsorata su sai ka ce musu corona ba da aka ce mana corona ai sai muka rufe wuraren karatu ko aka ce mu rufe to kun ga a aljanna babu wannan aljanna bace ba ta haihuwa aljanna ba a haihuwa duk haihuwar da kinan duniya ke gama haihuwa babu wahala Allah ya ce ‘yan aljanna wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin a aljanna babu kacen juna wani bai jan haushin wani tun kamin ya aljanna shiga aljanna kamin a shiga za a tsaya a ce ke ni an matsalar sai ka ce to duniya wata rana zan shigo a islamiyya na ga wancan na harara ta sai ce to dawo na ina take wancan ta ce gani a kira mu harara ki sai kira mu harara ce to kuci wata ce to ni ku, wata rana zan shiga makaranta tan man gaje ni tana ce dawo ke tsaya rawa man gaje ki sai kira saboda ba a so a shiga aljanna wani na da haushin wani yasa Allah ce wa naza'ana ma fi sudurihim za mu cire abin da a cikin irin zai'in aljanna min gillin na haushin juna da hasa da juna da ƙeyar juna ikhwana sai su waye gari ɗan uwan juna ɗan aljanna da ɗan aljanna maƙaunatar juna ne suna son su kuma Allah ce ‘yan an shiga aljanna kowa yana saman gadonsa mutaƙabili suna fuskantar juna kina kallon wannan wannan na kallon wannan idan kina aljanna mataki na biyar mijin kina mataki na bakwai ba daraja koda ba misali mala ismaila ya haddace qur'ani eh yana da kololuwan mataki madan ita yi Allah ne masa ba har da qur'anin ne haka ba ina yi wasara da wani abin da ta kai amma dai shi ma da cin qur'ani za a ce da shi ikra'awar saka ka karanta ka tattaka matakalarka iya har da ka iya karatunka iya ka iya shagalinka eh, iya ka iya shagalinka eh sai ya kai a ce kuma tsaya ikira aka makunta ta ƙara'u fi duniya ka tsaya karatun da za ka yi irin wanda haka duniya in hajar ka kai in aka tsakiya in ɗawila yadda kuka je yana karatun ga haka Allah zai ce ɗaya karatu to yana yiwa ƙilar tana mataki na bakwai mata tana mataki na biyar to sai tana nan mataki na biyar sai ta tunani ina mijin ta tu sai dai Allah ya ɗauko ta daga matakin nan na biyar tun da mijin tana mataki na bakwai sai a ɗauke ta a kai ta can to inda sai ba ta dawowa can samanta eh ba wai zuwa na za ta yi balaguro ba a'a ba balaguro idan ta je ta tafi shi kenan ta tafi wannan yana nuna kai ta hankuri da ko don wannan ɗai ko don wannan ya kuma da za a ce in ta yi wani aikin ƙwarai wanda Allah ya kada tana wannan matakalar shi ko yana matakala ta biyar shi ma Allah zai ɗauke shi daga nan ya kai shi can iyayenka in kana matakala ta sama suna ta ƙasa su ma ɗauko su za a yi a kai amma ba a cewa kana matakala ta ƙasa sai mata ka kila tana ta ƙasa gare ka a ce kai ɗauko ka a kawo kare. ai ba ai ma gata ba ka samu promotion ba ke ka samu demotion to ba a wata to gaba sai Allah yake cewa kuma wa man ya'sillaha wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara hmm. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله يكي ومن يعصي الله wanda ya saba ma Allah game da haƙoƙin gado ya yi abin da rai ne ka so ko ya ci haƙƙin marayu ki kama ‘yan dukiyar marayu tun da ke yi aure ke sami miji ke daɗin miji da ki ɗauke dukiyar marayu mace ba ne wasu haka aka namiji in ya zo yau yaudarar da suka yi maza sai su bibi wadda an ka bar ma dukiya sai su aure in sun ka aure ki su to su yi da ciki da dukiyar marayu ke ko ke ji daɗin mu'amala da miji a tsaye da ke abuja ga kinan kaduna ga kuna ina duk ɗan abin da 'yan yaran ga sun ka bari duka ki miƙa mai yi. ko da ke da shi ku canyi a kwana wa ga ba a waga ƙasa ba a dubai ba a ina duk ɗan kayan marayu an halaka su an sa mahala ko ba sawa ba wanda ya saba ma Allah cikin wannan ko wajen rabon gado ya ce ba a ba mu sun rabo kaza na taɓa ganin wani gado da aka raba an ga zo an ga ce to gaskiya dukiya gada za a ba masa da ta yawa ba a ba ta ita an hakire ta an ka ce malamai sun ce kaza a raba ki amma ba a ba ki shi in kina da yanzu za kina ta yi ba a ba ki shi gada abin da banka ba ki kun ga wannan ba da ita fice ba ba da ita ke jayayya Allah ya kaddace mijin ba ya da yaya daga baya ne irin auren ga na gata aka yi sai aka zo aka yi Allah ya kaddace ta da samun kaso mai tsuka yana da arziki aka yi taimata wulakanci kun ga an saba ma Allah to wa man ya'sillaha wa rasulahu wanda ya saba ma Allah da manzo ne game da waɗannan al'amurra wa ya ta'adda hududahu ya tsallaka iyakokin Allah to yudkhilhu nar Allah zai shigar da shi wuta Allah kare mu daga wuta mun san wuta to sai da ke ce Allah ina neman tsarin ka da wuta ita ma ta ce Allah ina neman tsari da ita eh ku yawaita neman tsarin Allah istaizu billahi min azabin na, ku yawaita neman tsarin Allah daga azabin wuta yau ku mata kun yi kowa sanin ne a wuta kada magana kai baka san wuta ba dan da sauki amma tambar su su ka mu'amala da wuta eh kun san ne a wuta eh garwashi ƙanƙashe guda na wuta ta jahannama ya an ka ɗauko an ka aje ƙasa ki azuta in ƙawaki wala sai ƙwaƙwalon ki ta fara da gwargwana saboda bala'i to wanda ya tsallake dokar Allah ba to yi duhilhu Allah zai shigar da shi wuta kuma khalidan fiha yana abin kaddata ma dawwama cikin wutar walahu azabun muhin kuma yana da azaban wulakanci ai zu ihana yana da azaba ma'abuciya wulaƙanci. Allah ka kare mu daga azabanka ka tausaya mana da ka, Allah ka yi mana gawa gaba sai Allah ya ce wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhim فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وتوانا آية سنة نونا منا mazinanta mai zina namiji da mazananciya mace suna da abin da ake kira da'iful azab suna da raunin hibba suna da ne raunin azama ma'ana azama su shirinsu niyyarsu ba ta kware ta Allah kare ta shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala kuma wannan na nuna mana mazinanci namiji da mazinanci ya mace da ɗan luwaɗi waɗanga 'yan ta'adda in kina neman an gaba ki takarda ki rubuta yan ta'adda sa mazananciya mace musamman mai aure kun san shi aka yayi zana da aure yanzu akwai kalwannan matan aure cikin mata suna nan za ku gansu kwas kwas kwas tas suna wasu ki ganta da turmin a tanwannan ɓarai da kalwanci ta sabu ita aikinta kawai wanda ka sanya ta zarafin wani ya ci mutunci ne sai ya zo gurinta sai ta je ta samo masa mata aure ya yi zama da ita wallahi suna nan kuya tara ku da su za su dinga shiga gida su ne muku alheri su ba ki alheri sai miki kaza sai ke wancan ne a sana'a ki sana'a zauna nan zauna sana'a ai Allah ya ki abin sana'a da ki da aurenta sai a nuna maka da aurenta ta a haɗa ta da alhaji wani haɗa ki da wani mai kuɗi shi ko yana can ɗebabben albarka Allah shirye shi in ba ɗiba albarka kana da ka gida ka dawo kana da ɗan matar wani kai kana su ayyaka nan da matarka suna nan masu arzikin wahala masu arzikin samaki arzikin su bai unwana musu komi ba sai tambada da lalata sun bar matansu na gida ba su unwana da su komai sun ta can ga matan kadangarun titi su suka biya ka zo ka isko mata wani ita haka biya wannan abin ya yi muni Allah shirye su masu waga ɗabi Allah shirye su matan da kai Allah shirye su to shine Allah ya ce wannan ayar a farkon musulunci wannan hukuncin yake a farkon musulunci wannan hukuncin yake amma yanzu an share hukuncin an zo da wani sabon hukunci Allah ya ce wallati ya atina alfahishata min nisa'iku wa'annan da suke zo ma alfasha daga cikin matayenku menene alfasha malamai suka ce zina ma'ana wa'annan da ka aikata zina cikin matanku in mutum ya fahimci mata sai tana zina sai Allah ce fastashidu na arba'atan minkum ku kawo shaidu akan cewa ta yi zina da mutum hudu daga cikin mazajen in mutum na zargin mata sai da zina ko ya tana yi a wancan lokaci a farkon musulunci sai Allah ya ce ya je ya buɗe mazaje guda hudu su ganta tana zina tabbas maganin ya to in aka samu shaidun fa in shahidu idan mazajen nan hudu suka yi shaida cewa ta yi zina a matsayinta na mata aure Allah ce abinda za ku yi fa amsiku hunna fil buyuti ku tsare su cikin gida ku ɗauke su hana mace ta ko ina ba ta komun zuwa a hukun musulunci sai a tsare ta ba ta zuwa ganin biki ba ta zuwa asibiti ba ta zuwa komi duk lura ta tsaya ta unguwa ba ta zuwa me yasa tun daga mugun abin da ta kai kun ku san ku ku san muhimmancin duk ɗaya tsohon ga tafsiri ba ana ɗan miji kafa mutum na ɗan jin dama dama eh duk za ka je ka yi zaune cikin gida kai ta jin zafi ko amma dai za na alheri amma dai horon da za a yi ma ita wannan mai wannan mugun aikin shi ne Allah ce fa kuhun na fil ku tsare su fa hun na fil buyut ku tsare su cikin gida hatta ya tawaffa hun na mautu sai mutuwa ta zo musu ma'ana sai mala'ikin mutuwa ya sallama masa ya amshi rayuwarta ba a bari ta je ko an azurta ta ko ba azurta ka ba aw yaj'ala Allah lahunna sabila ko kuma sai Allah ya sanya musu wata hanya ma'ana sai in Allah ya ga dama wannan hukuncin ya tayar da shi ya zo da wani hukunci Abdullahi dan Abu Fakada ce faqad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ko ya sanya ma mata mahita menene mahita wancan lokacin haka ake ga hukunci sai daga baya aka saukar da hukuncin cewa a'a idan mace ta yi zina da mijinta a kashe ta shine hukuncin mazalanci ya mace in dai ta yi aure ko ta taba aure in dai ta san me aka ce ma aure ta yi aure kuma ta ta yi zina da ka'idan musulunci yanzu ga kisa a kashe ta sai lahira ta za a yi za a je a yi gina kamar wasu malamai suka ce amma ko ba a yi gina ba makasudi a ɗaɗɗaure ta sai a samu duwatsu a yi jiwa ta sai ta mutu da jiwa tun da kun san zina in mutum ya yi zina ai duk ko ina na jiki ne sai ya da ko ya ji daɗi to horon da Allah ce ai mai a je ya shaida zuwa su ta inda ko ina cikin jiki ne sai ya ji raɗaɗi da tsutsa kun ga an wanke mutum ne an kai haka in dai masu aure ce shi ma namiji ai mai haka sannan in budurwa ce ta yi zina da ƙa'idar musulunci a yi mata bulala nawa allama ku ya azzani azzani la yanzu azzani azzani la azzani azzani fajlidu kull wahidin minhumani atajaldam hmm. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الزاني لا الزانية والزاني لا الزانية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إيه. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين to kun ji hukuncin Allah ya yi musu mahita ko bai musu mahita ba to sai aka saukar da wannan aya amma ga aya sai aka daina aiki ne sai yanzu ga aya ga sanan aya ce ana tilawarta amma babu aiki ne ita ake kira wato musbut tilawa mansukhatul hukum an tabbatar da tilawata tana nan baka kire ta kace ba cikin gurari take ba amma hukuncin yau ba shi aka yi ba an zo da wani sabon hukunci to sai aya ta goma sha biyar Allah ce wallazani ni ha wallazani ya'tiyani ha minkum fa'aruhuma eh. fa in تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما الله يأتي واللذان يأتيانها منكم وإن عندك ke الباشا ma alfasha maza daga cikinku shine malamai suka ce luwaɗi ko zina namijin da ke zina eh walla zani atiyani haminkum wayannan da suke zo mazina daga cikin ku fa azuhuma mazawa ya aka ma namiji na zina shi ma a farkon musulunci ko mace na zina a farkon musulunci sai Allah ce fa azuhuma ku cutar da su ina ma'anar fa azuhuma a wancan lokacin shine ai ta dongara su ana bugun su da takalmi ana zagin su ana la'antattu kaza kaza shi dai za a yi musu wancan lokacin haka aka aka haka mutum ya yi zina ba a san a jehe shi ba ba a san a yi bai gudana ba in bai aure ba a farkon musulunci haka Allah ya ce Wanda za ne ya tsaya ne ha wanda suke zo ma alfasha wato minkun cikin mazajenku huma ku cutar da su fa ta ba idan sun tuba daga zina ko luwaɗi wa aslaha al'amal suka gyara aikin su to an, anhuma sai Allah ce ku kauda kai daga gare su ma'ana ku daina cutar da su ku daina zagin su ku daina musu abin da kuka yi musu inna Allah kana tawwaban rahima lalle Allah ya kasance mai karɓar tuba ne ga bayansa kuma rahiman Allah mai jin kai ne sai Allah ya ce Inna التوبة إنما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما تكون wannan ayar tana nuna mana cewa wato Allah ya ambaci cewa kana tawwabar rahima eh Allah ya ce inna Allah kana tawwabar rahima Allah mai karɓar tuba ne mai jin kai ne to tuban ma tana da sharuɗa to ga sharuɗan daga cikin sharuɗan karɓar tuba in ka ce ka tuba kazan Allah an tubanka sai ka tsara waɗannan sharuɗan Allah ya ce inna mattaubatu sannan kawai wa tuba alallah wadda take karɓaɓɓa a gurin Allah tubar da Allah ke karɓa lillazina ya'maluna su'a wayanda ke aikata miyagun ayyuka bi jahalatin da jahilci malamai suka ce komi karatun mutum lokacin da ya aikata wani aiki na sabon Allah ne suna ne jahili suna ne jahili wannan lokaci ah to ilimi yasa yi haka nan yanzu idan miji ne miki zalunci yana sauya haƙoƙinki yana miki rashin adalci kuma ga haida karatu ko shi asarkin malaman duniya ke wurin kimina na jahili na don masu wani ilimin ka ba tunda ba ka yi adalci eh kazalika duk ilimin mace in ta zo cikin gida ta barkace tana abubuwan da ba su dace ba mita ta jahila ta hanka ce jahili nan ana nuhin wanda ya san hukuncin yake ya zan jahili ko mi karatu to inna mattaubatu sani kawai tuba wadda aka babba Allah lillazina ya'maluna su wanda ke aikata miyagun ayyuka bi jahalatin da jahilci sun mai tubu na min karibin sannan suka tuba kusa-kusa an gane min karibin min zaman sun ka tuba cikin lokaci mutum bai bari sai da ya kai lokacin da bai iya banna ba eh mutum ne jama'a tun yana kurciya ya banna sai da ya kai lokacin da bai ita baka komi wai sannan ya dawo ya wai ya tuba a'a da cizo ko tsoho a ce haba ina tuba ku tun da sai da haka lokacin da baka yan wani koli kun san banna Allah kare wato jaraba ta safu yanzu akwai wanda za ka ga mazalunci na ya waye gari tun yana yi yana da ƙari har ƙarin ya ƙare abin da ya kai sai ya dawo yana shiryawa da wasu fi gabanin ina jin daɗi ki samu ƴan yarinya da yarinya ta bi cikin ba ce ke zo hmm, gidan wani hmm. ɗewa sai ga wani yalo yaro saurayi ce kai tau ka san wanka kana son ta nawa za a baki sai kaza to ku to ku yi taho ku yi tambaya gaba ne ya so shi zai biyan kuɗi shi zai ba da ɗaki shi zai komi ana yi na jin daɗi wanga wanga ya zama mi mugun tsoho ya zama mugun tsoho suna nan akwai miyagun tsakiyar mata su ma suna nan cikin gidaje suna da ɗakuna in yan yare sun ka zo ɗan wargin gada aka sai shi ta jayawan ga yaro ta jayawan ga yarinya ta sa su cikin ɗaki ta cire mawan ga wando ta cire mawan ga wando ta ce to yi ba su samar su yi ba ta koya musu mugun tsohuwa Allah shirye ta an yi mugun abu an gaji tun ana zama abuja ana zama kaduna ana zama ina yau ƙarfi ya ƙare ciwo ya same su madadin su dawo su gyara mm-hmm. irin waɗannan mutanen sai dai mai musu addu'a shirya to irin wannan tuba Allah bai ansarta an gane ku? yawwa sun mai tubu na min ƙarif fa'ula'ika masu irin wannan siffar wayanda suka tuba cikin lokaci akan ɓannar da suka yi fa'ula'ika ya tubu Allah alaihi irin wayannan kan Allah yana karɓar tubansu wa kana Allah aliman hakima Allah ya kasance masani ne ga dukkan abin da bayi dake wallahi jama'a mu shiga taitayen wallahi mu shiga taitayen kun ga yanzu ga muna wani ga kawan mala'ika kowa kawan mala'ika azumi ya kama amma yanzu bannar da aka shiri nan gaba in Allah yau ɗan an ka ce Ramadana sauran kwana biyu in ka gane ku kamar sai ka ce ‘yan wuta sallah ta matso ke duk azumin gada an kai da zaman da an kai sauraron tafsirai duk imanin ya isa da ku da ku sai ku dawo kawai ba kuna ba balle a ce maka diresin sallah yanzu bana akwai shirin da aka yanzu bana an hidda diresin da aka fa ainihin rashin mutunci eh wata riga ta tana nan dan mata sun hidda addu'a hmm. kuma babu hijabi za ana sallar gari a yi taran gadi can yaniya za ta halaka wato sai kun ɗauki mataki ku uwa ɗiya kina iya ba ɗiyakki ki tsare ta ranar sallah shekara ko ba san fansanci ba wallahi ranar sallah ranar shi ɗaya kawasa mata kwana ta ce saboda miyagun kawai miyagun kawai da kuma gani bala'i in kun ka ga mugunyar yarinya na bi ta zai zartar da ku ku ɗauki mataki ce ke ke wallahi na ce mutunci ke ta zuwa gidan ta ce ni, ta ce to na ce wani abu ta haida zuwa gidan kuma wallahi ki bar zuwa gidan ita kuma ki ja kunnan ta ban son ganin ki da ita to matsalar yaran mu yanzu in kana raba su da miyagun yan mata kara liƙe musu isu shi yasa ai yana yiwa ita yaran nan kawar ta, ki ja hankalinta ta shiryar da ita ki taimake ta ki jayo ta ki shiryar da ita in Allah ya taimaka ta shiryu to alhamdulillah saboda haka yaran nan sun yi shiri na musamman bana na wani diresin wani a sallata da ta wuce diresin ɗin da an kai ba hijabi gaba ɗaya aka za a ga zam gegiyar budurwa tana yawo an sha ɗunki an hidda gora jiki ana taya shi jalan ga haka dai aka ɗauko shi a kurɗo shi haka a ratayo shi haka ana taya ana taya ana ana gwadin gora jiki ana ana taya shi ko fasiki duk wanda adreshin layar zina in ya gani to ko nawa ka kashewa duniya yana aikata da ya da jikinsa Wala ta kun shiga tete mazaje na nan kaman mayu suna nan sun yi shiri na banna wani adashi kai na kuɗi don ɗaya ranar sallah ya kashe kuɗi su ko ga yaran ga mugun kwaɗai yau yarinya in ana sai mata wayar dubu talatin sai a ce a yi fasikanci yanzu kayan nan da nake gaya muku waɗanda za wasu abta da rasu ne za a yi da wata riga suna nan an ware yawo da su kuna da su cikin wayoyinku ina da yanku samu na cikin gida mun mu gani mu ku samu na cikin gida in kun ji inda suke fite ku sai abin ku cikin gida nan sallah ki cakiri. ran nan ki sha kayan ki zaman cikin gida miji ke gani amma in za kina waje sai ki ɗauko irin wannan katon hijabi na zuwa islamiyya ke sai hijabi bi gare ku kuna da na zuwa islamiyya kuna da na aka gari na zuwa asibiti eh wasu kari da Allah ba haka eto eh, Allah ya shirye mu ba a son haka nan musulunci ba a raba kawa a ce wawan ga hijabi masu zuwa islamiyya na wawan ga wai na yawon gari na na kwalliya ai gudana damun gudana hijabin musulunci gudana akai duk inda za kina ki sa saboda haka ku ji tsoron Allah kuma ranar sallah in an kai kwalliya irin wa bijin da sauransu to a sa safan hannu a sa safan kafa kuma a ko ina na jiki a ruhi in za ana iya wannan shirin musulunci in baki annaya baki yi nan mala'iku sai sai miki ba albarka ce ubangiji Allah ka tsebe mu wacce fiye gidan wani albarka saboda ga hainan ta su ci gashin kanta ko ta su ci kwabrinta wasu maza na gani tana sun ta halaka su to ka ku yi haka mun alhamdulillah ba ku Da mun ba ku yi Allah ya shirye ku shine yake cewa eh fa ulaika yatubu Allah alaihim wa kana Allah aliman hakima kuma Allah mai hikima ne cikin tsare-tsare ne duk abin da haka Allah ya tsara akwai hikimar da yasa Allah ya tsara abin kuma wannan yawon bindaka da gwajin gora jiki cikin gari ba shi ka tsare ta sami shi ba wasu ta suka ce ta ce ne daga cikin tsohuwa kamar wata masu aure ta ce ta ko kina samu naki rabu ta dai kai tana samu rabon fasikanci ai shi rabo kirkin yarinya shi aka mata miji kina zaman ki cikin wurin asirin ki sai Allah ya kawo miki miji mai mutunci zuci na amma irin waɗannan masu biye waɗannan yaran ɗan tabura su ne ba mutanen kwarai da kawai wani na fituman banza ya samu kuɗin banza ya ga yarinya sai ta waka kala gari ta ta dace ga masu zuwa Abuja ba, sai ta dace a sai da ita a dinga zuwa ana gwada ma abokai ita in ya ce ya gama yayin ta wata uku sai ya miko ta saki uku sai sallan mota ya sai mata mota ya an shi da yan za ta abuja sai an biya ticket sannan ga mota ta ji da faɗi ana taya cikin gari ko hijabi ba a sa kuna gari irin wannan manyan motoci in mata suka shigo su an ɗauki ciwon gagala an yafa nan haka ana taya ana dibin mu cikin miyu ana ana tada allon kafa eh mu sanakawa da kina nan miji da rana tsakiya ya miki wulakanci shi aisha mota yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa an taɓa samun irin haka miji ya miki wulakanci ki dawo gidan ko ɗan mashin ba ke ke dawo abin dariya abin da ki saba ci na daɗi ba ki ce mayukan da ki saba shahi na bilitin babu ki dawo mai huska coca cola eh eh can abin nan ƙasa baki kirin sama abin nan Allah ya kare to an rama inna matawbatu eh إيه، وليست التومة للذين يعملون السيئات حتى إذا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يكتب ولا التوبة المقبولة باتوبة بكر بابا الذين يعملون السيئة لو يلتقي أيكة مياه أيوكا mutum na aikata mugun aiki ya zauna hatta iza hadara a ahadahumul mautu sai mutuwa ta zo ma ɗayan ku yana mugun aiki bai tuba ba sai lokacin da mala'ikin mutuwa ya sallamo ƙala sai gaji yana cewa wai inni tubtul ana yanzu na tuba sadda rayuwa ka zuwa ga makogaro tana dawa wai kace yanzu kai inni tubtul ana Allah ya ce ina ba ku yanzu ba hmm, ba yanzu ba ba a tuba sai ka zauna kana mugu abu sai lokacin ajalin mutuwa ka yayi ka dawo ki ce ke tuba a wannan tuba Allah bai amsa ba tuba ce karɓaɓɓiya ba a wurin Allah ya yamutuna wa hum kuffar haka nan Allah baya karba tuban wanda ya mutu yana kafiri a lahira mutum ya zauna yana kafirci sai ya mutu sai lahira in ya ga azaba sai ya ce Allah a mai san duniya an koma duniya in gyara hali da Allah ce ina ba kuma yanzu ka hisabi ke za a yi maka walallazi ne ya mutu na wahun kuffa haka nan wanda suka mutu suna kafire. amma duk shirkan mace duk tsarinta ta gane kuskurenta Allah ya taimake ta ta dawo ta ce ka jama'a wa'azin ga da malaman kai muna ya kamata mu ji shi bari mu bar biyan bokaya bari mu bar biyan malaman tsibbi bari mu daina shirka bari mu daina canfe-canfe bari mu daina wasu asire-asire kun san wata mugunya ta wallahi na ga wata yarinya abokiyar zamanta ta yi mata mugunta ta yi mata asiri yaren nan da an ce man gari ba ta yaran da miji yake wurin ta wallahi yaren nan ba su zama ko ina in ba tole ba tole da an ce man gari ba ta yi duhun man gari ba na kamawa ko da ka a ake ta ba sanan tana tole zaune wallahi tallahi jama'a mata na kawai mugun ba shin ke yanzu saboda girman Allah kina fa'awa da yake haka da yake don Allah da yake kina so a mata haka don Allah kina so a kauna ki haka sai jama'a sai jama'a son duniya ya baro dan mu bu dan matsayi da da mallaka ko da aka fice ku ba mutane da wuri mallaka ai da mun kuma mallake wata ba dan mallaka ku kai ai ku an mallaka dun mace mallaka dun mace Allah ya ba ta mallaka hannun sai in ba ta <clears throat> ta mallake shi to ke kwallo yin kira ke ba ta mallake shi to amma matsalar ku duk abin da maji ya mace tawa maji ana ga suna mu'amala ana dare dare an shigo mota an hayo mashin ana dare dare ki Allah shirkiya munafuka karuwa to ke ba ki zama karuwa in aka karuwa ba ki zama wawaye sakar karu kawai masu irin wannan magana ke wayo ne za ki sawa yaya ta kai mina na ta kai har ta samu kan mijin har da ƙawahu sai ma ki je ki lalabe sai ma ki samu amma zai sa kina ta cewa ai ba gaban za ta bar shi ba ai dama an ce can ka zuwa ruggan buɗe can ka zuwa kaza ai kawarta ai uwarta yan bakan ta ai ya ta bakan bida gare ai baban za yan su haka nan suke don mallakar wannan da abuja ga ita ma ta mallake shi wannan ta zuwa ita ma haka nan na take abin ba haka ba ne suka ne kun ji ku gano abin wayo ne da dabara abin wayo ne da dabara dabara ce wallahi in mace ta iya gane tsarin ɗa namiji billahi lazi duk inda ta juya ta canya wayo ne ki nutsar da hankalinki kwantar da hankalinki ba da rijima ba in ki bi shi a hankali shi ɗa namiji abin da ya kaso kawai in ce i ki ce i A'a a'a. amma namiji ya ce mu binan ki ce a abu bi nan to ana samun matsala ki ga abin da ya kafa yau a dawa mai gida ki ce a gaskiya shekaran da shi ba a haka dawa mai yi mai abin da ya kafa ki gani yan bace mallakai ba to amma ko kuke ku gano kullum sai tankuwa ƴan ku dai mu junan ku sha irin wannan mata da nake gaya muku aka yi mata makirci dole ta bar gida yarinya ta in ki ganta son kowa kin wanda ya rasa matan nan na kalla yarinyar na takkale ta ce ina wallahi ke ka yarinya sai dai ta ho wahalar duniya ce aka sa yarinyar nan dole ta kwana watan ta uku zaune gidan miji dole ta bar gidan in miji ya tuho ranar aikinta ina kike ta ce ga nan to buɗe min ta ce wallahi ban buɗe maka sannan na ga wata mata da aka wa asiri ita ko wasu abin da aka sa mata warin kashi ta kaji ga mijinta in miji ya shigo ɗaki ce inna lillahi wa wari na kaji warin kashi na kaji sai ce ban gane warin kashi ba ta ce wallahi warin kashi ba don Allah ka yi ka yi ta yi ka yi ka malamin na bawa Allah ne gaya nake malam sai in je in ga turaruka masu tsada in sa ina shigowa tun kamin in shigo gida na aikin sai ta don na kaji ce wajen na kai kai na kamar mashi waje nina na ka sa mai warin kashi wallahi don makirci kuna ji alaran ya ce akwai ɗaliba ce wadda an ka samu warin jaba warin jaba ta kai kuma ku sani mutanen a ko da aka turo ma warin baki yanzu abin asirin ya kai har da warin baki aka sami ki da kiyo kusa ga kiwa sai ya danna baki haka sai yana yan dabaru har ya ta ce ya kamata mu sai warin baki a turo ma mace warin baki ga ta duk abin da aka amfani da shi na gyaran baki kina yi amma kuma sai bakin shi yayi wari duk da mun sani likitoci na da ka'idoji ba ga baki ɗaya wari yake ba ba ga baki ɗaya na aka samu wannan ɗaya duk abin da aka sawa ka wanke bakin ka ana iya samun wata matsala daga uwa an zaya ka sai idan in wannan abin na hitowa sai a ji bakin ka yana wannan doye to amma akwai na asiri wanda suka yi to Allah kare mu daga sharrin su ka kare mu daga makircin su eh, waɗannan ɗabi'un ba su da kyau eh irin masu wannan ɗabi'a in sun tuba Allah bai karɓa tuban su ulaika atadna lahum masu irin wannan ɗabi'ar Allah ce mun yi musu taradin azaban alima azaba mai radadi akwai lokaci to mu sa aya ga ko mu tsaya nan ku eh a sa aya guda to mu je alba يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إيه. ولا تعملوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إيه. إلا أن يأتوا يأتين بفاحشة مبينة وعاتروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. a ita kuma wannan ayar tana karantar da mu mazaje su yi mu'amala da mata mu'amala ne kyau kun ji mata mun kusa sura kuta an ce suratul nisa suran mata eh an yi magana a baku gado da ba a baku gado an ce kuma gade ku aka kuma haja ce ba a baku gado sai Allah ce a baku to kuma sai Allah ya magana da ma za su yi da zamantakewa da ku mai kyau su daina cutar da ku Ya ta ana kamata suratul nisa'i al-kubra suran mata babba akwai suran mata karama to ga suran mata babba ayan na magana akan kyautata zamantakewa da iyali Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku da suka yi imani la yahillu lakum baya halatta gare ku an tarsun nisa karha ku gaji mata bisa ga cila ma'ana a can da lokacin jahiliya idan mutum ya rasu sai ya bar kama ce kananka ya rasu sai ya bar mata sai to sai ɗaya ka sai haja ce sai ka dauko ba ka ce ta zama matarka ta zama kayan gadon ka gade ta in ka ga dama ka sai ta in ka ga dama ka ci gaba da mu'amala da ita auratayya wancan lokacin in uban mutum ya rasu ya bar mata ita ma haka kakakka ita ma haka mata ana wulakanta su ana tozarta su sai Allah ce mm. ya ku masu imani la yahillu lakum baya halatta gare ku an tare sun nisa ku gaji mata kar haddisa ga cilastawa ba a haka sannan wala ta'dhuluhunna ku daina kuntata ma mata ku daina salunta mata ku daina cutar da mata kun san wani namiji yana aure da mace da sai ta amana da mutane ga ta ya kawo gida nai ya kashe mata kuɗi to sai ya zo cikin gida duk haƙoƙin ta yake shi kai mata wulaƙanci mun san me ka so in tajjimati tajjimati ta ce kaiwa ne ce na ni dai don girma Allah ka sauwaka ni sai ce ke san inda aka zo a sauwaka ai ƙara, kai ni kotu ke kira son a sauwaka ni ke ga in ki ƙaran mijinki kotu Ki ce kira son a sauwaka miki ba ke ka neman a rabu ba to sai alƙali ce to ke ba shi guri sai ya tuwo ya zana har da kuɗin da ya ba shi kuna tuwa hira duk sai ya zana miki da kayan sallar da ya sai miki da komai su bi sai kuɗi ne miliyan ɗaya da rabin ce a kawo mai aiki in ko baki baya ba ki to cikin gida ga ki da aure amma kamar wanda ba ta da aure ya ka azabtar da ke cikin gida ki ta ci amana akwai masu wannan ɗabi'a ko babu Allah ce wala ta azulu wannan kada ku kwanta ta mata Wulaƙanta su da ta zahabu bi ba'd ta muhunna don ɗaya ku ta hida abinda kun ka ba su na sadaki da wasu kayayyaki da kun ka ba su? kana son ta baka abinka ka gaji da ita kun san akwai wani mijin da daki guda garai ko ko ɗakuna biyu ɗaya na cikin gida ne amma sai ya sa kiɗin bida aure kuma ga waga cikin gida ke ga manufa ga kuma abinda zai kama yi waga cikin gida ya ta mata yana ce yana bida aure in ya ta mata ta ji sai ta dani ni dai don Allah da ga wahala a sallame ni wallahi ko je akwai wata kawwa daya take gare ni ta yi aure ba bawan Allah nan kamin a yi auren nan wallahi da sai ne ka kaza da yarinya tun wannan lokaci na ce mata wallahi ina ji miki tsoron abin da ala ana wata rana mun je kasuwa birnin Kebbi sai na ganta da jikka ta kuɗi yarinya sai ta sa tana gani na baba ce eh, an ka hannu an ka san kuɗi ce ke taho ta ce wani ce ban su ne da kwaɗin a'a babu matsala shi ko yana tafiye ce ai ba komai ba ne malam wannan ba komai ba ne?" na ce yarinya komai ne na jin tsoron abin wallahi ga lokacin na in ana kasuwar sokoto ina wallahi kuɗi gaba ɗaya in dubu ɗari biyar na yare ne ka danka suna a cikin jikata an da sai a sai kaza ta biya a sai kaza ai sai abin da ta kasu wallahi ina gaya muku yanzu halin da ake ciki yarinyar nan matsalar da suke da ita ko je sai ta kiran ta ce baba na ce ni dai wahala ka ta ni yau na ce ka kiyaye ke san lokacin da za ku auren nan ke kice kina so na yace ina so kuma mun ja kunnen ki muka ce muna jin tsoron haka amma ga lokacin baki gane ba ku ta jaki yanzu sai ki yawo don kuma hitinar da zaki shiga yan kibar gida ne ta yi wadda ke cike jama'a ko ba haka bane to wallahi akwai irin waɗannan mazajen maciya amana sun ga yadda ya ku kun gyara abu ku kwas kwas kwas kun gyara ku sai mata farka ku goge a sa mata bijin ai komai an gyaggyara yarinya sai so zan ɗaya ta amana ku kun ta mata sai kai ta su wulakanta wallahi wani kaɗan na faɗa muku in na faɗa muku abubuwan da aka yi ma yarinyar nan na nuna akwai wasu mata gidan amma aka yi ta nuna ita a kowa za ta karama yarinya yarinya sai ta hau ta agara gaskiya ai tahiya na tahiya mala a hankali fa sai an fara darje yarinya yarinya na ɗaukar ciki ashe akwai matsala tun wurin haihuwa mun kawar shiga matsala wasu abubuwa mu kai mun ci to akwai matsala yanzu ana nan wahalci so da ka irin waɗannan abubuwan suna nan birjin mazajen da suke wannan su ji tsoron Allah su daina yi mata ni abinda kullum nake faɗi jama'a ga mazan mu su ji tsoron Allah jama'a muna nan mun ƙyan ƙasa mun haifa eh Shi abin nan da muke muku na cin zarafin ku da wulakanta ku sai Allah ya gwada maka abin ka ai mu da ka ci wanda aka ci don ɗaya wani ta haka kowa ka ce amana ɗiyar wani yana wulakanta ta yana tozarta ta wallahi sai ya kai iya ta gidan wani an wulakanta ta da don Allah ina kira gare ku iyaye maza saboda girman Allah ku ji tsoron Allah ko mu ji tsoron Allah mu mutunta matan nan mun ɗauko su cikin amana uwayensu sun ba mu su bisa ga amana mu rike musu su amana in dai yariya bata hijin daɗin gidan miji ba to ka aula ka ta kamata a ce mace ta zo gidan miji ta hijin daɗi kamar da ita uwarta da ubanta haka aka so kwata kwata sai ka lalace to ta mace gida ki da sun muni kai wani to ai ba shekaran jama'a na sai eh a bata a bata manta uwa eh haka ai mata manta uwa manta uba sai Allah a waje misali ai ke sani in mutum na jin daɗi tsakani da Allah sai an yi kama ana gida sai dai ta aika ma iyaye a ce ga dubu ɗari a kai mamaki ba ta a kai mata kaza mi ana yi tsoho ma iya gan gida sai ce wani talatu ce zo yi gidan nan shi ba mutuwa ɗaya ne gani talatu in dai ni na na yaye miki tuwa ko ba gidan miji saboda kina alheri ko mijin na biyo a gida yana alheri haka ɗaya zai zo ku sai ce ga baba ga waɗannan dubu hamsin sannan ga dubu ce wanda ce ba kuma ba wai ce ba sai ya kuma zai ce mata ai na ba dadi dubu ishirin ce kike ci shi Allah sarki kuma yana sa sai a ce wancan dubu ishirin din da kike bawa ne ka ya kawo kuma ya ba mu dubu hamsin shin don Allah irin wanga miske gida me za ki eh a to kun ga shi akwai manta uwa ba wai wani asiri ba kawai alheri kawai za ka yi ta mayarinya kuma kana jiyar da ita daɗi kane mata abin da kai mata irin abin da ƙawayenta kai mata waje na nuna ƙauna ba mu da kuka soyayya ko da ku da kawayen ku ba ka ga mace da ƴan uwarta kirta taya to kamata ya namiji yawa mace yadda haka da cikin gida ya mutunta ta ya nuna mata so da ƙauna ya girmama ta ya darajar ta kamar daga bayani nan zai Allah ya ce kada a yi wannan an rama kaja yawwa Allah <laughs> eh eh ila ya ci da bayan sai mu bayyana sai in su mata sun zo da albasha bayyana in mace wani lokaci ta ka da ayi mata wulakanci kina zagin uwa ce kina zagin uba ne kina cin mutunci yan uwa ne yan uwa ne ba su da kima wurin ki da zarar yan uwa ne sun zo yan wahala sun zo an tuwo a ci a kwasa a tafi gida kuma ba ka tafi ga za a yi a kwasa kwai da kwarkwata duk a tsoji ko ba su je ba <laughs> sai kun yi hankuri yanzu irin mu mutanen mu na ƙauye wata yan za ta za'in tana ɗaya uku da su ta kasahuwa za mu na inda malam nasarun mu eh za ana birni cewa da kana zuwa argungu sai mu sai Da a kwasu kai da kwarkwata a saurin da a yi hankuli wata rana akwai wata kawwa ta ci gare ni biyawan baban mace da za ta zuwa sai ta zo da biyanta shi ne gira mu an ga ce a a a an don Allah kai hankuli ku tsada ko ta abin da yaran da kai wala yaro iya ji kaci a ce jira ɗin ai da Allah ai hankuli da ita ce Yan kwanakin da za ta yi sai abin da Allah ta zata haya. ai da da tattu an kai haka dan aka yi kafuri na surun mu kunta gidan na surun mu a ce na surun mu ga zaka to inda an kunta ta mu za ta ji daɗi sai kun yi hankuri da Allah ku da adda ƴan uwan mazajen ku waɗanda an kauyuka sun zo a san ba ta inda aka azada ke ɗauko yan tuwa yanzu ke ba ta ta zo da wannan to cire waɗannan su harkar mutanen mu na karkara Wata za su zo a birni kwana biyu za su yi da kala guda ita ba ruwanta sai ki ce to ji ba ta so ta hoki gani cire waɗannan in ta cire ta wanka ta sa wanda ka ce a a wanda wanda ake mai san yan birni sai ka ce kuma yan jima za ki sake cire su a baki kuma waɗanda takalma cire su sa waɗannan a a in sa su eh sa su to ta haimu ta wurin tafsiri tafsiri kuma ku da tafsiri ku ce eh kare kashe mu sai a tore ta wurin tafsiri ta ana tafsiri ta Allah ba muka na muka samu irin haka kun ga ta ka ke mutunta ta to amma ku abin da yasa ba ku wai kata kama su wa koyo shi wai da an mata haka da wai duk dan lokaci shi kuwa din za ta tafi a kuri za ai an gane ko eh wa ashiruhunna bil ma'ruf ai ba a kawo din ku saura ai ba a kawo ba Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku maza ku ba da maza na ake ba maza ku yi zamantakewa da mata yadda shari'a ta yi umarni ana so namiji ya kula da abincin mata ce kana cin mai daɗi ta ci mai daɗi kana shan mai daɗi ta sha mai daɗi kana zastura ta alwarma ta sa ta alwarma me ya fa'ida sai a ga namiji ya zo ya yi tsinki kala goma amma mata sai daga sallah sai sallah eh daga sallah haɗar ya jago daga sallah sai sallah ka jama'a da Allah bai dace a wai kun ji da ba wasu yi ku yawo ai su ma suna san yawon ba kuma su kayan yawon ba ne aran ma ai aran ma bari in gaya ma in mace ta samu tsunkuna da yawa ba ta ke zama wallahi ba ta zama wani gida ba a wanga gida ba a wanga gida an ka ce kuma barkaci barkaci da an ka je ga gida inda kana kulawa da ita kana mata tsunkuna na yayi wallahi da ta zuwa cikin gida sai ga an dauki hijabi haka an sarkace shi haka a ce eh, eh. a wancan wani dai saboda ta samu mijinta ne mata tsunkuna na yayi eh da Allah ya rama a daure a yakan mace na so musulunci ya yadda a kula da abincinta a ba ta abinci wanda za ta ci ga jikinta cikin ta fito da kyau duk wanda ya ganta ya ga tana shining eh sutura ta alhorma a saya mata takaruma na alhorma a saya mata inda hali ko inda hali ko in babu hali kuma sai ai hakuri <laughs> a raba eh inda hali in ba hali ko sai a kula. in ba ba amma inda hajji don Allah a saya musu su ba wa su ba wa ko ɗaya rana na ɗanɗana musu su ba wa eh tana zuwa wurin wani wuri sai a ce iya eh, mata alaran ma hajji alaran ma eh don wasu da gana a tafi ta da haka tana kallon ƙasa a tafi wai wanta ce yaƙe mu da Allah ɗana wanda ba ta samu nawa ne yanzu ba wa kake nawa za kai nawa su bawa a to 16 ana rama ko da adashi inda ba <laughs> a yi adashi na, a saya masa eh a saya masa sakana ita ma da takalma da cikuna da ai ba ku gane ba ku saura da ba ku san wata matsala su mazajen mu sun dauka wai kuma a san faɗi ake sai ai mace hada mata komai a kai complete a saya mata kayan a saya mata takalumma masu kala kaya a saya mata jikka mai kala kaya Allah ya saba hankali na nake eh, a saya mata komi kwas kwas da ya eh, ta cikin warin ta ita mata ta kana wannan yana da kyau da haka da Allah muna kira ga iyayenmu maza idan wannan karatun ya kai musu da Allah a yi haƙuri a dinga kulawa da iyali ai za ka ga yanzu misali yanzu misali misali ai mun in za mu muna son mutu a can a can ɗaran raɗar to kun yi mutancen ta hakan mata kana son ta ganka a can ɗaran raɗar kai ba ai kana so a ga mata ka cikin ni yanzu ban ci a cikin mata ta fi ba duk wanda aure da kike. to wallahi haka nake so in dai na samu dama a ce abin da za ta sa wala duk ciki haka nake so Allah ya ban dama eh a'a ana dai dubara ana yin dubaru jama'a ba ku gane bane babu ana dubara amma akwai asiri Allah ya ƙara mana malamai gaskiya suna kokari da almajirai wajen kwatantawa amma kowa yi kokari kada wani ya ce an zuga ku kuma don Allah ku sassauta in ka je ki barka cewa miji ki ce kai yau mana ya ba mu tashi sai ce to tafsirin ma ba a koma <laughs> an samu matsala hmm? wa ajiru hunna bil ma'ruf a gaya ma mace magana mai daɗi a ne a gaya mu wacce magana mai daɗi da Allah mu daina gaya muku magana gatsau gatsau inda ba ma son kuna gaya mana maganganu kuna jiya da muka yi namiji a gan mata ta take lahiya wan mutu wata su ni hankali da Allah mu daina muku magana mai daɗi magana mai daɗi magana mai kyau a zauna wani lokaci ku zauna ku ta hira wani da cije na bada labari yace malam in ta yi daɗi da ni da matata mun kama hira sai zakara ya kuka eh, wallahi wallahi in na gaya muku da cidan na inda zan gwada muku shi sai kun dare ya ce wallahi malam in ta yi daɗi wata rana mun haka mu hira ko da naka zuwa ta sha wanka ta yi sai ta ce to yau san naka mu tuno da shekarunmu na farciya. ta ce abin da naka sai ta rufe fuskarta sai ta ce yaron ta wanda habara ta ce mai to ka tar da wani sai ka ce kana kira sai mu tuno da wancan lokacin sai ana aikatan kira sai ta ce ka ce ana kiran mama sai ce mami babu na kira ne. sai a to ana wani yanga ana rangwada a tuno da wancan lokaci ya ce to ran nan ran nan wallahi malam sai zakara ya kuka muna yi ya ce kuma ran da mugun abin halin ya tashi <laughs> eh, ba in gari tumu na idan kun kyamaci wani abu daga matan bude ku jiwa ƙur'ani Allah ke magana jama'a Allah ke magana wani na cewa kai wannan malamin mata na kaga ya shiga mu ai wata rana ma a kama gurzakan ku haka kuka tashi ranku ba wurin ba haka bane Allah ce fa in karhitu wannan idan kun kyamaci wani abu daga mata na mugun dabi'a suna da wani mugun hali wani mutum yana da hali mai kyau yana da mummuna ba haka bane sai Allah ce fa in karhitu wannan in kun kyamaci wani abu daga gare su su mata to kai hankali shi aka ne akwai takadiri fa in karhitu muhunna fasbiru in kun kyabata wani abu ba wai ka ce kawai kullum ka auro ba sai ma ba daidai ba ka canza bai maganin matsala a to ku gaya min duk ga kudin cikin ku wacce an ka rubuta a goce ta an ka rubuta ma salihatul akwai an rama ko akwai da aka rubuta ma saliha to dan miji bai iya gane mace ta kwarai sai in Allah ya hada to kai ne ya kamata ka gyara ta in ba ta kwarai ce ba ka sa ta zama ta kwarai yana daga cikin kuskuren da muka yi ka auri mace tana yarinya ka ba ta tarbiyya kawai saboda ta yi ma dan abu sai ka rabu da sai wani sai ta dabi sai ka sa ta islamiyya ta yi har da ta yi kaza ta yi karatu an koya masa abubuwa sai ka saki tana zuwa ta auri wani ta ce kai mai biyayya. shi ko sai ta daɗi kai kuma sai da baya ka dawo kana kame ka wanda za ka ɗauko ko mace kai ta to abin da ake so ga namiji duk yadda mace kai mai ba daidai ba ya hankuri da ita ka yi hankuri ka ci gaba da ladabtar da ita da karantar da ita abin nan da kike ba daidai ba ne ki gyara halin ki ba a so haka Allah ya ce ku yi hankuli da su ba sa an ta karahu shay'an akwai yiwuwa ku kyamaci wani abu wa Allah Allahu ya khairan kaseera Allah sa alheri mai yawa matan nan da kana garin tana muna nama ta ne ma ba daidai ba cikin gida ya yi Allah ya ba ta da alaran alaran ba an gama wannan ba wala ya ba ta da ya zama gwamna duk Allah na iya wannan saboda da ka so aka yi namiji duk abin da mace kai ya hankuri da ita in dama ta baka akwai hilin ƙari karo ka kawo amma ba wai tare da ita duk namijin da ka tunanin waya ce ni da ke da hullan nan da ke da rigan nan ba ku da bambanci ya da kika cire hullan nan zai zama min matsala ba haka nan naka kama ke in yarfe ki sallahi in sa uwarki da ubanki kuka kai ma zaka kuka sai ma ka zaka don sai aiwa ya ka sai na ji ana nuna min lokaci na hararata nan za mu tsayawa abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladan Shi malami da yake bai samu shigowa ba a yi haƙuri da ɗan hanyar da karatun ya gudana abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladar. kuma wallahi duk abin da kun ji ina magana ba ina nuna wasa da ku ba kun san ba wargi da tsakani da Allah babu wasa tsakanin da ni da ku badan karatu ne kuma an yi cikin da ayoyin suna da alaƙa da abubuwan da muke magana ba ni wasa da ni da ku tsakani da Allah ba haka ne ba mu wargi ba mu wasa da ni da ku amma badan kuma karatu dole a tsaya a yi tsakani da Allah to muna roƙo Allah ya shiryar da mu ya azama a kan tafarki mu ne Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisan ta Allah ya ƙara wa mazajen ku dama abin da za su taimake ku sai ku lalura duk wanda mijinta bai da abin da zai masa lalura na ciyarwa ko shayarwa ko sutura sallah ubangiji Allah cikin kwanakin gara sun karage ya ubangiji Allah ka malalo mai alkhairi Allah ka malalo mana albarka Allah ka malalo mana arziki Allah ka ba mu Allah ka ba mu namu rabu duk wanda bai da Allah ka bashi wayanda ada kuma Allah ka kara musu wayanda suke mazajen suna cikin wani zama ba dadi Allah ne zaman cewa Allah haɗa kansu wanda zauna lahiya da mijinta Allah ƙara danƙon soyayya masu juna biyu daga cikin ku Allah ya sauke su lahiya wayanda ba su lahiya Allah ya ba su lafiya malamin mu Sheikh Dr. Allah ya ƙara masa lahiya Allah ya ƙara haɗa masa kai iyalinsa Allah ya ƙara ba su zaman lahiya zuriyarsa Ubangiji Allah ya ƙara masa albarka Allah ya sa cikin zuriyarsa ya samu inda za su gaje cikin wannan aiki Allah ka taimake mu da taimakonka wanda suke neman haihuwa ubangiji Allah ka ba su wanda suka samu Allah ka raya mu Allah ka ƙara mana albarka ka ƙara wa makarantar mu albarka ba Allah da ya asasa wannan makaranta gina ta bayan saboda Allah kuma yana ɗaukar nauye-nauyenta ya Allah ka saka mai da alkhairi Allah kai masa tudoci da gidan aljanna dukkanin bayan Allah da suke taimaka mu wannan makaranta da dukiyarsu da shawarwarinsu ya ubangiji Allah kai masu albarka Allah ka sa mu zuciyarsu albarka anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum